Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safe kuma Tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau. muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu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

za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ɗauke da labaran duniya. Bismillahir Rahmanir Rahim labaran duniya farko muhimman kanin su. Gwamnatin kasar Mali ta saki sojin Ivory 49 tare da yi musu afuwa. Ƙungiyar jihadar Islami ta Falasini ta bayyana cewa Falasinawa da suka yi shahada sun ci gaba da kasancewa a cikin zukatan al'ummar Falastin. ministan tsaron ƙasar Turkiyya ya ce ba za su yarda da kasancewar 'yan ta'adda a kusa da iyakokin su ba yakin rasha da ukraine ya jawo masifar yunwa a duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar mali ta saki sojin ivory coast 49 ta da musu afuwa kan hukunta ta yanke musu shugaban gwamnatin rikon kwariyar kasar mali kanar asimi goite ya sanar da yin afuwa ga sojin kasar ivory coast guda 49 da kama su a shekarar ta gabata a mali kuma aka yanke musu hukuncin ɗauri a gidan yari bayan da aka same su da laifukan da suka hada da haɗin baki da yin zagon ƙasa a kan gwamnatin ƙasar ta mali da kuma barazana ga tsaron kasar. An kama sojojin Ivory Coast din ne a filin jirgin saman birnin Bamako a fadar mulkin kasar Mali a watan Yulin shekarar ta gabata. Kuma soji mai mulki a kasar ta Mali ta bayyana sojojin a matsayin sojojin haya yayin da Ivory Coast ta ce suna aiki ne da kashin tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙungiyar Jihadar Islami ta Falas ta bayyana cewa Falasɗinawa da suka yi shahada suna ci gaba da kasancewa a cikin tunani da zukatan al'ummar Falasɗinu. A jawabin da ƙungiyar jihar Islami ta Falasɗinu ta fitar a bikin ranar tunawa da shahidan Falasɗinu ta bayyana cewa matakin ci gaba da tsare gawakin ɗaruruwan shahidai ta da rashin miƙa su ga iyalansu yana daga cikin muhimman laifi da tsananin ƙiyayyar Yahudan Sahiyuniya ke nunawa ga iyalan shahidan. don haka al'ummar falasɗinu za su wayar fafutukar ganin an gabatar musu da shahidansu domin gina masu. ƙungiyar tana mai fayyace cewa tawagar shaidan da suka sadaukar da rayukansu domin neman 'yanci da kare al'ummominsu suna ci gaba da kasancewa a cikin tunani da zukatan al'ummar falastinu a kowane lokaci ‘ya'yan ƙungiyar suna nan akan alkawarinsu na biyayya da bin kadin shahidai da wasiyar da suka bari na ci gaba da dagewa kan fafutukar da suke yi na gwarmayar kwato 'yancin falastinu ministan tsaron turkiya ya ce ba za su yarda da kasancewar 'yan ta'adda a kusa da kan iyakokin kasarsu ba ministan tsaron kasar turkiya halus akar ya da cewa kasarsa ta bayyana ta a yayin zaman taron bangori uku da aka yi a birnin moscow cewa turkiya ba za ta amince da kasancewar waɗanda ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda ba a yankin da ke kusa da iyakar kasar ta ba lamar da ke nuni da cewa gwamnatin turkiya ba ta iya ɗaukar nauyin ƙarin wasu 'yan gudun hijira ba ministan tsaron ya kara da cewa gwamnatin turkiya ta bayyana matsayinta a fili kuma ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen wato yakar ta'addanci haka zalika ba ta da wata manufa face yaƙi da ta'addanci kamar yadda aka sani cewa kwan gudun hijirar ƙasar siriya kusan miliyan hudu a cikin kasar turkiya don haka bisa ga yanayi da tsarin kasar a halin yanzu ba za a iya jurewa wato karin sabbin 'yan gudun hijira ba saboda haka manufarsu ita ce 'yan gudun hijirar siriya su ci gaba da zama a yankunansu. su To masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Jaridar New York Times ta bayyana cewa yakin Rasha da Ukraine ya ƙara janyo masifar yunwa a duniya. jaridar ta new york times ta kasar amurka ta gargadin cewa ɗaya daga cikin dalilan bullar matsalar karancin abinci da ake fama da shi a duniya a halin yanzu akwai bullar yakin da ƙasar rasha ta ƙaddamar kan ƙasar ukraine wanda ya ci ya ƙi cinyewa da ya da bala'in yunwa da fatara da kuma mace-mace a bangarorin biyu ƙasar amurka da ƙawayenta sun bayyana cewa suna ƙoƙarin ganin sun rage wato barnar da wannan yakin zai haifar yayin da jami'an amurka suke haɗa kai da wasu ɓangarorin don taimakawa manoman ƙasar ukraine na samun damar fitar da abinci daga ƙasarsu zuwa wasu ƙasashen waje ta hanyar jiragen ƙasa da hanyoyin mota da za su bi ta hanyar gabashin turai da sauran hanyoyin da ake amfani da su ko kuma ake dama wajen yin zirga-zirga a ƙasar. da ƙarshe za ku cewa amurka ta bayyana gabatar da taimakon soji ga ukraine na dalar amurka biliyan uku gidan talabijin ɗin aljazira ya nakalto cewa gwamnatin ƙasar amurka ta gabatar da tallafin tsabar kuɗin dalar amurka biliyan uku ga ƙasar ukraine sakamakon yakin da take yi da ƙasar rasha kamar yadda kasashen jamus da faransa su ma suka ba da nasu wato taimakon na soji da suka hada da motocin yaƙi da jiragen yaƙi ga ƙasar ta ukraine a nata ɓangaren ƙasar rasha duk da sanarwar da ta fitar na dakatar da buɗe wuta na bangare guda kan ƙasar ukraine a ranar alhamis ta gabata amma ko a ranar juma'a ta gabata ma an samu ɓallar ci gaba da musayar wuta tsakanin bangarorin biyu kafin sanar da shirin dakatar da buɗe wutar da kuma bayansa kakakin makatar tsaron rasha igor konashevok ya ce sojojin ukraine sun ci gaba da kai hare-hare kan gidajen fararen hula da kuma sansunonin sojin rasha duk kuwa da matakin dakatar da buɗe wuta da ɓangaren ƙasar rasha ta ɗauka to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke nan da da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. To a yau za mu dubi ne akan limamin shagali da sharholiya a ƙasar saudiya wato turki alishek wanda wanda shine shugaban wannan bangare a fadar mulkin ƙasar ta saudiya za mu ji abin da ya sa a gaba dalilin da ya sa wato yake shagaltar da samarin ƙasar da kaɗe-kaɗe raye-raye da wasanni da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da babbar tambayar da take bijirowa a karawar da turki ali sheikh yake takawa wajen yin shagulgula da sharholiya a saudiya kuma ita ce wato ita ce menene alaƙa da take tsakanin siyasa wasanni da kuma shagali a wannan ƙasa watakila wannan tambayar tana da alaƙa da tarihin shi kan shi turki ali sheikh wanda ƙwararre ne a fagen wasanni saboda makaman da ya rike a baya daga cikin waɗannan makaman da ya rike dai da akwai shugabancin majalisar wasannin saudiya ya kuma zama shugaban kwamitin wasannin olympic na saudiya hakanan kuma shugabanci na girmamawa na kungiyar wasan kwallon kafa ta buraida a garin alburaida kenan sai kuma manaja ko kuma shugaban kungiyar alwahada da ke birnin maka mai alfarma sai dai kuma a lokaci ɗaya ya yi karatu a fagen tsaro da sanin yadda za a iya fuskantar hatsarori da suke bujirowa kowace ƙasa ya yi wannan karatun ne dai a jami'ar sarki fahad ta tsaro don haka ya kuma rike mukamai a ma'aikata harkokin cikin gida sannan aka naɗa shi mai bayar da shawara a fadar sarki a matsayin minista sannan kuma shugaban cibiyar kula da shagali da sharholiya a cikin ƙasar ta saudiya ana jingina yawan makaman da ya rike da cewa saboda shi abokin karatun yarima mai jiran gado ne wato muhammad bin salman sai dai wannan kadai bai isa zama dalili ba a sabuwar kasar saudiya shi dai turki ali sheikh ya fito ne daga zuri'ar sheikh muhammad bin abdulwahab wanda ya kulla jejiniyar aiki tare da wanda ya kafa daular saudiya ta farko muhammad bin sa'ud wato kakan kakan muhammad bin salman da kakan kakan turki abokan kawance ne akan mulki da addini a wannan kasa. kuma wancan kawancen ya kunshi raba mukamai a tsakaninsu inda ali sa'ud za su riƙa mukamai na siyasa yayin da zuriyar sheikh muhammad bin al al-wahab za su riƙe mukamai na addini su kuma harka yin fatoyin halatta wa masu mulkin siyasa da suke son aiki da ita su kuma masu mulki su kusantar da su gare su su kare su da kuma raba ganimar yaƙi da ta arzikin ƙasa da su akan wannan turbar su tafiyar da alaƙa tsakaninsu a tsawon tarihin dauloli uku na saudiya daular farko da ta biyu da kuma wannan wacce ita ce daula ta uku ta ali sa'ud to menene alaƙa sharholiya da shagali da ali sheik yake jagoranta da waccan tsohuwar alaƙar tarihi tsakanin kakanninsu wasu manazarta suna cewa cikin sani da nufi aka zaɓi turki ali sheik ya zama shine limamin shagali da sharholiya a saudiya domin bin salman ina son sauya yadda ake kallon saudiya daga waje da kuma yadda ma rayuwarta take a cikin gida wacce ta ginu a kan fatawa da aka yi a dar'a wato fatawar dar'a kamar yadda ake kiranta a tarihi da ta halatta wannan mulki na ali sa'ud da kuma alakasu da masu addini kuma saboda ali sheik wato zuriyar muhammad bin abdulwahab su ne suka jagoranci waccan fatawar da aka gina salon rayuwar al'ummar kasar a kan ta to su ne dole za a sa a gaba kuma su jagoranci warware abin da kakanninsu suka kulla da akwai lele da yawa da suka sa hakan ta faru na farko dai kada dora muhammad bin salman alhaki cewa shi ne ya juya waccan yarjejeniyar tsakanin kakanninsu ali sa'ud da ali sheikh baya ko ya take ta domin idan har ya zamana a cikin gida ana kallon bin salman da cewa shi ne a matsayin wanda ya kawo wannan sauyin ta zai fuskanci fushi watakila da boran kabilun da suna cikin waccan yarjejeniyar kamar kabila ali abdullatif da ali ibrahim da kuma ali abdulrahman da ali abdullah na biyu zaɓar turki ali sheik a matsayin wanda yake jagorantar shagali da sharholiya zai rufe bakin danginsa da 'yan uwansa da suka fito daga tsatsan bin abdulwahab kuma duk da cewa abin da yake yi din yana cin karo da tarihin kakannin nasa amma dai dan gida ne ba bakon haure ba ne naka kuwa naka ne in ji masu iya magana bin salman ya yi amfani da turki a matsayin maganin tsauran ra'ayin addini a cikin kasar kuma ya yi nasara alakar da take a tsakanin bin salman da turki arishek ce ta sa na biyun tafiya karatun harkokin tsaro da hakan ya sa aka ba shi mukamai masu yawa daga ciki mai sa ido a cikin ma'aikatar cikin gida kuma da dukkanin alamu a nan gaba zai rike wasu mukamai masu yawa da za su yi tasiri a fage rayuwar al'ummar ƙasar saudiya kuma watakila a nan gaban zai zama wanda ibne salman zai yi amfani da shi wajen tallata kulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ali sheik ya taka rawa a lokacin kama wasu daga cikin 'yan gidan sarauta ƙasar da muhammad bin salman ya sa aka yi a shekara ta 2017 an watsa wasu daga cikin bidiyo ɗinsa tare da walid bin talal bayan sakinsa a shekara ta 2018 kuma a fili yake cewa bin talal yana jin kaskanci da abin da ya faru da shi na wulakanci da cin zarafi sanannen abin ne babu wani daga cikin zuriyar al sheikh da zai iya wani ɗan gidan sarauta ƙasar wulakanci kamar yadda turki ya yi musu domin sauran suna girmama masu mulki don haka turki shine abokin burmin ibn salman wajen ƙoƙarin zama kan gadon sarauta da kawar da duk masu yi masa ɗan kallo ko neman kawo masa cikas sawa'un masu ra'ayin addini ne ko kuwa tsakanin yarimomin ƙasar dama dai ya zuwa yanzu bin salman ya sassaƙa mafi yawancin salon jin daɗin da yarimomi suke yi an yi kiyasin cewa fada akwai yarimomi dubu biyar da mafi yawancinsu ba su da wani aikin yi sai ci da sha da sharhodiya daga aljihun gwamnati tuni ibn salman ya sauko da su daga wannan irin rayuwa a baya ɗan gidan sarauta wanda bai riƙe da wani mukami ya fi minista a matsayi amma yanzu sun yi ƙasa sosai ibn salman ya yi amfani da halin da matasan ƙasar suke ciki na wato bukatunsu na yau da kullum wajen ɗora su akan hanyar shagali da sharholiya ya rage ƙarfin ƙungiyar nan wata ta kama da hisba wacce a baya take daƙile ayyuka irin waɗannan ya saki akalar samarin ƙasar da ake yin bukukuwa da a baya ko a cikin mafarki aka ce a saudiya ake biki irin na halloween abu ne wanda ba zai kama ba ko kuma bukukuwa irin na valentine da irin waɗannan al'adun da ya shafi turawa tabbas wasanni suna taka rawa wajen haɗa kan al'ummu illa iyaka abin da ake ji zai iya faruwa a nan gaba shine a saudiyar a fake da batun wasa a kulla alaka da halittacce kasar isra'ila to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu kwararre ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa boh barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum radio hausa iran ina so ku bani dama in tura sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiriyar na birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal jali ta kai da bulyamuna gwarmaji da yawala sani ta kai da da siniya a cakal da baba gana ladi nusi a cakal da kitin gana alhaji maduwa tamargul da kwangwama alhaji ah, nadunsi da Rubuliya garin Malam da ya Yakuba mai aski badaraka da Isinusu Matatai da Magaram da Isubu Matatai da Magaram da Tsoho mai albarka da Yusuf Salisu dan fulanin kwara da Haruna Salisu dan fulanin kwara da na mai Umar Makira da Lawan Sade da Ra'isa ka mai Sade Kadura Diga ga dan fulanin Warji da Ibrahim dan fulanin Yayari mai Arsenal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Tehran. mai magana sa'adu isa jamhuriyar jihar jihar tawa mazauni kasar cote d'ivoire eh, da farko zan gaida yan uwa da amina arziki ina gaida abokina harashi angon wari lawai tudu mazauni kasar burkina faso ina gaida Ibrahim nomo mazauni kasar senegal ina gaida alhaji ali jadi mazauni kasar burkina faso ina gaida muhammadu bakamota mazauni kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa mazaunin ƙasar birkina faso ina gaida muhammadu canji eh, mazaunin ƙasar ghana ina gaida rabu'u muhammadu mazauni ƙasar ghana mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin ƙasar cote d'ivoire Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa radiyo Radio Tehran Hausa. Radio mai lambun albarka. Ana muku fatan alheri. Farko sunana suna na Ibrahim Bukari wanda aka fi sani da Ibrahim Polis mai zaunan da magaram. Masha Allah. Ana saban dama mai gasa bifi dubun gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Farko na ta tasiri unguwar tudu kusa na su madattai. Akwai su madattai na agwa mai faci turo mai sassu. Akwai Yakuba mai aski. Akwai da dozuman tagasi mutu baba ya lefe baba ya siniya. akwai inusa makiyayi akwai murtala mt umar taku shugaba rabu mai aski dukkanin dai kowa da kowa masu sauran a radiyon na mai al'umbin albarka sako daga ibrahim polis tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio za ta yi tana tare da shi ta tare daga nan agadis jamhuriyar nijar dangance da karshen mako zan yi amfani da wannan dama ka sabon gaisuwa ta zuwa gare su yan uwa da amina arziki kamar su isuf maɗattai sannu su maɗattai su banzema a nan birnin agadas alakasim a nan birnin agadas alakasim babali ma a nan birnin agadas ina musu fata alheri alheri kamar su ilis prezi na fada ra'ayin zuci a nan birnin agadas kamar su kadora daga dan fulani wurin kasar nigeria hada mai kwamfuta amini na mai mayano kalgamas kasar nigeria mai abubakar kasar nigeria yana musu fata alheri zuwa gare shi mushe ba ana ci mushi ta na nan birnin zandar na mushi fata alheri zuwa ga kowa da kowa da ke sauraron wannan radio mai dimbin albarka mai dimbin eh, daraja ina musu fata alheri kowa da kowa tashi lahiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta iran dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa yawon lafiya ina so a bani dama ban gaida yan uwa da abokan arziki musamman ma hussein estar ga kwalliya da magajin na sagiri eska baban salmai zandar da hamisu musu martaba larewa mara da sumayya bukar jihar kebi ko dubin gaisuwa da kai kanka malam hassan barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da uzair dan da nan mazabni a garin maradi niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na muryar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban aboki na Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da Abubakar Safiyan ba ɗalibi a Jami'ar audu Mumuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadora, Diga Gaɗan Filanin Warji ba. ina gaida uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo abubakar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidin bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga ƙarshe dai ina gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na ta tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu da jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne ta da bagar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar yau da ke karshen mako ne na so ku bani nawa yi gaishe gaishe yan wada bukar ziki da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan radio bh akwai sanu shigarin madattai akwai shugaba ila mai kantir shayi garkin daura da wani gaida arma mai liki ne bakin samiya polis da magarin ina gaida ibrahim maraya akwai hakilu sula madattai ina gaida maki dj madattai madattai ina gaida kanu rasta madattai akwai baba walcom madattai ina gaida lurwanu wanda yake a nan garin madattai akwai ashir amadu garin madattai ina gaida sanda umaru wanda yake madattai mazaunin kwatano ina gaida dogon dan magaji eh, ina gaida shi gaba alherin allah ya kai mishi ina gaida baba haske tela ne wanda yake na madattai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai sauraro da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ma ina gaida dukkan yan gar maratai baki ina gode sashen hausa na bh mai magana isu ne maratai da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin ya mai fita shi na. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mu radio mai albarka radio iran ina so ku bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida nasiru mai turare a kasuwan kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara a kano da nura mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara da charlie boy wanda ke birget Kano da Kabiru Kebi mai biredi wanda ke babban tafki da magaran. Mai magana Isu Baban Sale daga tashar da magaran. Assalamu alaikum Isa Hausa mai magana Murtala Abdulrahman da yake a garin Masassaka. Ina so in gaida mutum biyu zuwa uku ina gaida na samun da sirajin da suke a garin masassaka ina gaida ado da wanda yake a garin masassaka ina gaida sama'ila wanda yake a garin masassaka ina gaida baba mama wanda yake a garin masassaka da laminin bamba wanda yake a garin masassaka da mustapha a danke ne da lana gode da karshe ina gaida a dahir mai biredi wanda yake a bakin kasuwar dole assalamu alaikum ne ne mamadu zakir niger a gaida nake gaida asan barka rogawa da roga roga zoji da da safu iliya makanti da dora kap nika gada radio iran barka da wala haka sunana abdurrahman na kira ku ne daga nan da mali ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako na farko ina gaida hassan barka shine mai watsuwan ga shiri bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agaras na dawo da magaram ina gaida usaini star kasuwa kwaliya namiji soja mai adaidaita zaule litoro mai essence ina gaida ojo mai kafe abdu malin tabbas ina gaida sori ina gaida abokin na wudu dirasha sabu usabiola ina gaida sani sangwar malam assan ina gaida sani alhaji yarbe mai kanti abdulaziz n 0 ina gaida duk yan unguwar garin kadamari mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magalama a jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen Hausa Radio Tehran ne magana Abuji muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da ci a na zandar kowa likita dutse yana son yi amfani da wannan rana ta karshen mako wanga da yan wada da arziki kamar su musa hadiran asuba a kashe mai sabko da magaram akwai abdulmin mai aski wanda yake hidin tambari akwai raba mai aski wanda yake kwana rahama akwai litoro mai otal bakin likita dutse akwai abdurrangar gado gado mai tebur bakin likita dutse akwai alhaji bashar dan dada mai shago bakin likita dutse akwai wani nasiru mai dido mai ganti a dispensar akwai sani gulli mai wanki wanda yake dispensar na gode biyu ya gidan radio ta hira mai magana miji muhammadu da aka da suna mai soja mai adai da ta sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lafiya. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio iran radio na addinin musulunci gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke da yan uwa da amina arziki to ba zan yi wata wata ba zan gaida murtala mt randa bakwai akwai sunushi na garin madaddai akwai isu a garin madaddai akwai illola dj a babban birnin ya mai yahaya dan baiwa tare da malam wb akwai abokina alkasun da ke can birnin agadez ba zan manta ba da mansur kura wiza a can garin unguwa dan uwa akwai mudi alwali a fada mauta akwai suleiman dan gambo mai atamfa gumal yusuf dan mahadi mai zuma garin malam kano mai magana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina

a wannan mako za mu shiga darasi na 27 ne kuma kamar yadda muka saba kowane shiri mukan tuntar da masu aure cewa za a iya samun matanin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci a shafin na intanet matukar da aka leka shi sa'annan kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata a shirin na yau da dalla ubangiji za mu kama hanya ne mu tafi wani wurin da ake sayar da furanni domin kuwa a wannan wuri akwai furanni kala-kala da ake amfani da su wajen ziyarta abokai ko marasa lafiya da abin da ya kama da haka amma ba mu kaɗai za mu tafi ba domin kuwa ramin yana tare da mu inda zai je shi ma ya sayi irin wannan nau'i na furanni domin ziyartar wani abokinsa wanda ya kudiri a ne sa wanda kuma ya san cewa yana son nau'in furanni waɗanda ake ce ma furanni masu buɗewa sannan kuma a kowane lokaci ramin ya je wajensa yakan yi masa guziri na irin waɗannan furanni to domin jin yadda za ta kasance a wannan wuri sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an ji kalmomin da za su zo a cikin tattaunawar da za a yi baki ɗaya a cikin wannan shiri na darasi na 27 kamar haka. لطفاً دو الله دست گل دورن فره گل فره روز فره می بوده و بدهید کبادا چرنگی ونه لونی شما دوست دارید کی کچی سو زرد و شما می بینید کی کنگنی گلهای روز فرنی ماسو و آنجا اچن سمت چپ بنگرن هگو من میبینم نی اینا روز زرد پره می و mai kalar ɗorawa. Hatman. Tabbas. Chand. Guda nawa. Kofi. Ya isa. Emruz. Yau. Baran mi ayad. Ruwan sama na safka. Az sobh. Tun da safi. Al'an. an ینزو تا الان یزو و ینزو هوا اسکا سرد میسنگی گل مریم فران مریم شما می خواهید کی تنسو دو بیو شاخ گل رشن فره بدهید کباده من گذارم نی زنگ سنیا برای شما گریکا دو شاخه گل مریم رشنگ پرم مریم گدابیو To madalla banda aka ji kalmomin kamar da suke yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana. سلام آقا لطفا به من یک دسته گل رز بدهید سلام چه رنگی را دوست دارید؟ چه رنگی؟ گلهای روز آنجاست سمت چپ بله بله میبینم روز زرد خیلی قشنگ است چند شاخه گل می خواهید؟ پنج شاخه کافی است امروز خیلی باران می آید بله از صبح تا الان باران می آید هوا سرد است گل مریم هم می خواهی؟ بله لطفا دو شاخه گل مریم هم بدهید حتما برای شما دو شاخه گل مریم هم گذارم To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa amma da fasarata a cikin harshen Hausa. سلام آقا لطفا به من یک دسته گل روز بدهید سلام علیکم مالم دو الله کبانی دوری دیا نه فره می بودی سلام چه رنگی را دوست دارید؟ و علیکم السلام ونه کلا کچه سو چه رنگی؟ و چه کلا؟ گلهای روز آنجاست سمت چپ پرنی ماسو بود ایوا چنگ. چند هگو بله بله میبینم روز زرد خیلی قشنگ است. ای ای اینا گنی پرنی ماسو بود و ماسو روه، روا سنر که قره چند شاخه گل می خواهید؟ دورن پرنی گدانوا که بکاتا پنج شاخه کافی است. دوری بر یا ایسا امروز خیلی باران می آید. ایو انا زوبا روان سمه بله از صبح تا الان باران می آید هوا سرد است ای tun گه هر هر زو yanzu انا ta ruwan sama ای ya سنگی گل مریم هم می خواهید؟ کنا سنگ فرنگ بله، لطفا دو شاخه گل مریم هم بدهید. ای، دوله. ka ba da مریم maryam حتما برای شما دو شاخه گل مریم هم میگذارم تبس زن سنیا مکا ریشه بیو نه پران مریم To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron tattaunawar kamar yadda take. سلام آقا لطفا به من یک دسته گل روز بدهید سلام علیکم مالم دو الله کبانی دوری دیا نه فره می بودی و سلام چه رنگی را دوست دارید؟ و علیکم السلام ونه کلا کچه سو چه رنگی؟ و چه کلا؟ گلهای روز آنجاست سمت چپ پرنی ماسو بود ایوا گاس چن بنگرن هگو بله بله میبینم روز زرد خیلی قشنگ است ای ای ina gani furanni masu budewa masu kalar ɗorawa suna da kyau kwarai چند شاخه گل می خواهید؟ دورن فرنی گودانوا ککی بکاتا پنج شاخه کافی است دوری بر یا ایسا امروز خیلی باران می آید ایو انا زوبا روان سما بله از صبح تا الان باران می آید. هوا سرد است. ای گه سایپی هر زواین زو انا روان سما. یعنی ای یای سنگی کوری. گل مریم هم می خواهید؟ کنا سنگ فرنگ مریم. بله. لطفا دو شاخه گل مریم هم بدهید. ای دوالا کبادا پرنگ مریم گده بیو حتما برای شما دو شاخه گل مریم هم میگذارم تبس زن سنیا که ریشه بیو نه پرنگ مریم To madalla to jama'a masu saurare da fatan dai an ji daɗin yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin ramin da kuma mai sayar da furanni kamar dai da aka ji za ka dai ramin ya riga ya sayi wani ɗauri na furanni ya kuma fita daga cikin wurin sayar da furannin bayan ya yi bankwana da mai wurin. ganin cewa ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya bai wata wata ba sai tsaye da wata motar taksi ya hau domin isa wajen abokinsa da yake nufin kai ma ziyara to jama'a masu ganin cewa lokacin da aka ɗibawa shirin ya kau jiki dole a nan za mu dangwala aya ni abdullahi salihu katsina ke mako fatan alheri a tarbi mu a mako na gaba. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun muhimman batutuwan da suka faru ne a Sudan a shekara ta 2022 da kuma yanayin da za a tunkara a ƙasar a wannan sabuwar shekara. shekara ta 2023 da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. rikicin siyasa tattalin arziki da tsaro su ne manyan matsalolin da suka addabi sudan a shekara ta 2022 inda wasu masu fashin baki suke ganin a wannan shekarar ba a samu wata gagarumar nasara a dukkanin waɗannan matakai ba waɗannan matsaloli suna daga cikin manyan dalilan ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana a hanyoyin birnin khartoum fadar mulkin ƙasar da ma sauran jihohin ƙasar ta sudan kuma suka fuskanci mayar da martani mai gauni da suka kai ga hasarar rayuka da jikatan mutane sakamakon amfani da iskar gas mai sanya hawaye da ya zame ɗabi'ar musgunawa jama'a da suka fito nuna adawarsu kan wata damuwa lamarin da ya haifar da hasarar rayukan mutane fiye da ɗari tare da jikatan wasu Dubai dubbai na daban a shekarar sannan a shekara ta 2022 dambaruwar siyasa ta yi tsanani tsakanin al'ummar kasar bayan da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar a gwamnati rikon kwarya general abdul fatah al burhan ya dauki matakin rusa a gwamnati rikon kwaryar kasar ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula kuma ya kasa mai gurbinta da gwamnatin kwararru masana makaman aiki kamar yadda ya yi da'awa a jawabin da ya gabatar a gaban manyan jami'an rundunar sojin sudan a bayan juyin mulkin kasar general abdul fatah al-burhan ya jaddada aniyar su ta kafa gwamnatin kwararru masu zaman kansu kuma masana makaman aiki da za su gudanar da aiki bisa haɗin kan al'ummar sudan kamar yadda general burhan ya jaddada alkawarin rundunar sojin kasar na karin manufofin juyin juya halin sudan amma ganin burinsa bai kai ga nasara ba sai rundunar soji ta koma amfani da karfi da nufin tursasawa al'ummar kasar lamarin da ya fuskanci mayar da martani daga sassa daban-daban na duniya a tsokacinta kan batun cin zarafin al'ummar sudan musamman bayan juyin mulkin soji a kasar a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet ta yi gargaɗin cewa tun bayan juyin mulki da sojoji suka gudanar a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar ta ƙara afkawa cikin rikicin siyasa mafi muni a fagen cin zarafin ɗan adam michelle bachelet ta yi nuni da cewa ci gaba da aka samu a cikin shekaru biyu a fagen gudanar da gyare-gyaren hukumomi da harkar shari'ar sudan tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 ta ce bayan juyin mulkin soji a kasar sun durkushe tana mai bayyana hakan a matsayin babbar kuma baya a nasarorin da aka samu a fagen kare haƙƙin ɗan adam bayan juyin mulkin soji a kasar shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙara da cewa tun bayan juyin mulkin an samu bayanan take haƙƙin ɗan adam da dama a ƙasar kuma babu wani mataki da mahukuntan ƙasar suka ɗauka na ganin sun hukunta masu hannu a cin zarafin ɗan adam don haka rikicin siyasar da ta kunno kai a sudan ta haifar da koma baya mai matuƙar damuwa a fagen kare haƙƙin ɗan adam bachelet ta kara da cewa dubban mutane na ci gaba da fitowa kan hanyoyi a ƙasar domin neman haƙoƙin bakinsu da nuna rashin amincewarsu da mulkin soji da take haƙƙin ɗan adam da ake yi a ƙasar tun bayan juyin mulkin tana mai jaddada cewa hukumar ta tana tsananin damuwa kan rahotannin da suke bayyana cewa jami'an tsaron sudan suna kaddamar da hare-hare kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya domin karisa murkushe al'ummar da suka samu raunuka a lokutan zanga-zangar lumana baya ga cin zarafin jami'an kiwon lafiya da suke kula da mutanen da suka samu raunuka a gefe guda kuma tun farkon watan janairun shekara ta 2022 gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar sudan ta yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan ya ɗauki matakin kafa kwamitin bincike na musamman don bankaɗo ire-iren cin zarafi da take haƙƙin ɗan adam da sojoji suke tafkawa a sudan tun bayan juyin mulkin da suka gudanar a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 a wani bangare kuma yana daga cikin matsalolin da kasar sudan ta fuskanta a shekara ta 2022 batun matsalar tashe-tashen hankula musamman na kabilanci inda matsalar ta rashe rayukan ɗaruruwan mutane tare da janyo hasarar dukiyoyi musamman a yankunan blue nile da kuma darfur don haka masu fashin bakin siyasar sudan suka yi tsokaci da cewa a baya rikice-rikicen kabilanci suna faruwa ne a ƙauyuka sakamakon saɓani kan mallakar filayen noma da kiwo da kuma albarkatun ruwa amma bayan kafa gwamnati rikon kwarya a ƙasar sai rikice-rikicen suka fara kunno kai a birane lamarin da yake matsayin babban ƙalubale kuma barazana ga gwamnati rikon kwaryar ƙasar kamar yadda masu fashin bakin suka fayyace cewar kabilu a sudan suna samun manyan makamai ne daga masu fataucin makamai akan iyakokin kasar ta sudan da eritrea da kuma habasha saboda rashin daukan matakai daga bangaren gwamnati na gargame kan iyakokin kasar tare da sanya ido kan yadda harkokin kasuwanci suke gudana a yankunan suna masu jaddada cewa a tarihin kasar sudan tun bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1956 har zuwa zuwa yanzu kasar ta yi kaurin suna a fagen rikice-rikice da yaƙe-yaƙen ƙabilanci da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi a nashi bangaren mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan a gwamnatin rikon kwaliyar kasar muhammad hamdan da dakalu hamidati ya yi zargin cewa tashe-tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a bayan kafa gwamnati rikon kwaliyar kasar wasu tsararrun makirce-makirce ne da ake kitsawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnatin rikon kwaliyar sudan ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a kasar hamidati ya kara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake shiryawa da nufin kunna wutar tashe-tashen hankula a kasar sudan da zaman rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnati rikon ƙasar kasar ta cimma a kokarinta na wanzar da zaman lafiya da sulhu mai daurewa a duk faɗin kasar duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani bangare ko ambaton suna ba amma ya ce bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin darfur ta yamma da darfur ta kudu da kuma kuma kudancin kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa sakamakon haka muhammad hamdan da kalu hamidati ya jaddada yin kira ga dukkanin al'ummar sudan da su ɗauki matakin samar da haɗin kai a tsakaninsu domin kalubalantar duk wani makircin kunna wutan fitina da tashe-tashen hankula da nufin ganin zaman lafiya da ci gaban kasar sun bunƙasa a dukkanin bangarori sannan a shekara ta 2022 an samu kwararar dubban 'yan gudun hijiran habasha a kan iyakokin sudan da habasha sakamakon yakin da ya kunno kai a lardin tigray da ke iyaka da sudan wannan ya saba da rikicin kan iyaka tsakanin sudan da habasha a yankin alfashka da ke gabashin kasar inda rikicin kan iyakar tsakanin kasashen biyu ya haifar da hasarar rayukan mutane da dama a tsakanin tsakaninsu hakanan a shekara ta biyu an fuskanci masifar ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu jihohin kasar ta sudan lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar ruwan mutanen kasar da hasarin dukiyoyi musamman rugujewar gidaje da haka ya raba duban iyalai da muhallinsu a kasar ofishin hukumar ba da agajin jin kan dan adam na majalisar ɗinkin duniya ocha da ke kasar sudan ya sanar da cewa ambaliyar ruwan ta samo asali ne daga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka fara shararawa tun daga watan mayun shekara ta 2022 a sudan da ta yi sanadiyar raba mutane kimanin 136 da muhallinsu a sassan kasar kamar yadda ofishin hukumar ta ocha ya nakalto daga hukumar ba da agajin gaggawa ta gwamnatin sudan da kungiyoyin jin kai gami da majiyoyin kananan hukumomi da masifar ta shafa mafi yawan jihohi da ambaliyar ruwan ta shafa sun hada da tsakiyar darfur inda ambaliyar ruwan ta cutar da mutane da suka kai dubu talatin da takwas uku da casa'in Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyinsu tayar Amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.